To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Ubarkatu jama'a masu saurari na kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a muna tare da Shek Ahmad Imam Bauchi. Uh, wannan babban malaminmu da ya saba yana karatu a nan uh, kan uh, bimana duk ababen da ya shafi a zo a yi adalci ko kuma magana da ya shafi abin da wala Allah wani ya yi da malam ke ganin in an bar shi zai iya za a iya shiga hatsari da irin haka malam baya wata wata wannan duniya kowa masa shaida ko da ko da wakili ko ba wakili malam na iya fitowa shi daya ya zo karatu akan irin wayannan ababa gaskiya baya son ya ga baci na yawa shi ma kan da Allah ya yi shi kenan alhamdulillahi malam ya kawo raddi da zai yi wannan karatu abin da ya sa muka shi suna raddi saboda wannan karatu yana yawo ko'ina, wanda shak baffa uh, hotoro shak alkasim hotoro wai maganan da ya yi a kan prof ibrahim makari ah, shak buhari na ganka a kan maganan da ya yi a kan ah, prof ibrahim makari insha Allah shak ma turo min bidiyoyi har biyu wayanda za mu danna. kai tsaye za mu je mu ji ah, zance mu ji magana a bakin shaiki me ya kawo muna wani irin raddi zai yi kun san radde radde shaiki da yake yi babu raddin da shaiki yake yi kai tsaye yana taba shaksiya shi babu haka kuma ba taba samun haka ba kisa jama'a kai da kake da faɗi eh, ka kowa bude zuciyansa a kan maganar da shai zai faɗa ka ɗauki abin da kasancewa gaskiya ne amma ka ajiye bambancin akida ko kuma hmm. ka ajiye bambancin akida ko kuma ta'assubanci abinda kawai za ka ka gane gaskiya gaskiya ne wannan abin da malamin nan yake faɗa gaskiya ne amma ba ni tare da shi kamar hmm. kan da kai akwai kyakkyawan addu'an da muke yi kuma har cikin alkur'ani yana nan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaskata wannan wannan a bakin shaidan ya fito a bakin iblis ya fito amma annabi sallallahu alaihi wasallam wai eh, gaskiya ne shine ayatul kursi da muke karantawa ne da kai shi yasa balle malami na musulunci malami na addinin musulunci a can abin da ke muna amfani a bakin shi amma gashi a wannan malami ne kuma na musulunci duk ba baka saka ce shi ba musulmi ba ne. shi yasa don Allah dan annabi kuma mu ah, kwatar da hankalin mai malam ya kawo mana yau assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu shak to wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu a malam sarki zaki ina maka sallama da lokaci ina kuma jaddada wannan kalmar ta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. na bismillah muna tare da kai shak Ok um, to. ‘Yan TikTok kuma mu da Shak Ahmad Imam ne yau uh, muke ka. Bismillah Shak, bismillah. Kun gan shi. To, eh, eh, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا bayan haka ‘yan kowa musulmin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wa alaikassalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ana duk da na ga kamar network ɗin ko ni take bawa matsala ko kuma eh, daga wajen ku ne ban sani ba amma ina gani kam da nake ne. Eh, saboda yanzu presently ina magana daga nan Gombe eh, kuma ina wani yanki wani bangare ne haka shi yasa. To ala ayi halin waɗannan zantuka insha Allah amma wata matsala ce wanda wato ina bibiya a ɓangaren abin da ya shafi social media sarki zaki sai na tadda wata magana wanda wannan maganan da na tadda ita hakika ta ban mamaki kwarai da gaske kuma sai nake cewa to idan addinin musuluncin nan muka bari al'amuran suka zama haka to kamar za mu yi ta rushe wannan musuluncin namu maimakon a ce wannan musuluncin namu mu kawo abin da zai kawo masa farin jini mu kawo abin da zai sa a karbi wannan musuluncin amma sai mu wayi gari kuma watan abubuwa waɗanda ba muhimmai ba ma ya zama su ne muka shagalta da su muke yaɗawa a cikin al'umman musulmi wato wannan magana ita ce magana ce da na tadda ita idan muka ɗauki tunda na ce raddi ne kuma insha Allah wannan topic ɗin da sunan raddi na saka sakamakon abin da na ji ma'abocin wannan maganar ya bijirar wato shine a malam alkasim hotoro eh malam alkasim hotoro malam alkasim hotoro kai tsaye nakan yi amfani da ambaton suna a wajen da na san cewa ba sukan mutum zan yi ko zagi ba saboda ba maganar suka ko zagi ba a irin wa'annan lokutan babu wani amfani a cin mutunci ko zagi to wannan babu wata matsala wajen ambaton Malam Alkasim hmm. eh network din yana ba da matsala ko? Eh amma bismillah bismillah. To Malam Alkasim ya faɗi wa'yansu zantuka akan shi Professor Ibrahim Makari. kuma alhamdulillah kamar yadda na san shi Professor Ibrahim Magari galibi mutum ne wanda kawai zai faɗi magana idan ya faɗi abin da yake fahimta yakan ma aje maganar magana din sai dai daga cikin waɗanda suke bibitin da suka tadda maganar ta saura masu waɗanda suka saurari wannan maganar ko kuma suke ji waɗannan gana ita ce shi wannan malam hotoro ko in ce alkasim hotoro ya faɗi zantuka kamar haka amma zan fi so sarki zaki ka sa zantuka aji idan aka duk da dai zan faɗi kan maganar sai a saka mun zantuka ɗin kalmomin da yake ƙoƙari ya amfani da su yana nuna cewa ai Professor Ibrahim Makarima yana kiransa ya tambaye shi waɗansu abubuwa akan abin da ya shafi addini to wannan ina so ka danna saboda duniya ta ji sai a ji abin da nake so in biyo da shi wancan limamin nasu na Abuja ba suna zuga shi ba so nawa yake bugo min waya ya min tambaya ta ilimi to mun ji to okay to alhamdulillah ka san da ke ina fama da matsalar network amma karshen maganar eh mun ji san duniya ta ji dai abin da eh bismillah eh ta tunda da duniya ta riga ta ji kuma nima dama na riga na ji so waɗannan zantuka da shi ya faɗa a yanzu da farko dai abin da nake so in faɗa gaskiyar magana mal bai yi adalci ba abin da ya sa na ce bai yi adalci mutum ne a tsakaninku ko da ke kafin in zo kan maganar cewa bai yi adalci ba ya kamata mutane su fahimta wai malam alkasim hotoro me yake so ya isar wa duniya me yake so ya bayyana wa duniya hmm. wani imfana yake so al'umma su amfanu a jikin wani yake so mutanen duniya su fahimta me dalilin da ya sa ya bayyana wannan maganar me dalilin da ya sa ya fito da waɗannan zantuka ina so duk lokacin da ɗan adam zai karantar da al'umma ko yana so al'umma su fahimci wani abu daga cikin addinin musulunci fitowar mutum ya yi bayani kar ya zama kawai akwai ba wata dalili haka kawai zaka fito ka faɗi magana so da farko dai sannan meye natijar abun da zaka faɗa meye zai haifar sannan wani amfanuwa al'umma za su karu a jikin wannan magana da farko dai hakika na yi iya ƙoƙari na in fahimci menene alkasim hotoro yake nufi akan waɗannan zantuka tasa ai an ji abun da ya faɗa da farko dai yana magana akan cewa Farfeso Ibrahim Makari yana kiransa kenan ya ƙaru da shi wato a nan da farko abin da nake so in faɗa a nan shine me yake nufi da cewa Farfeso Ibrahim yana kiransa ya ƙaru da shi me yake nufi da haka sannan me yake so al'umma su fahimta a jikin wannan magana me yake so mutane su ƙaru da shi a cikin waɗannan zantuka tasa da farko dai zan faɗi maganar a fiska biyu fiska ta farko mun ji cewa Professor Ibrahim bakari ya kira ka mun ji cewa ya kira ka to ka kaddara cewa ya kira kan to da ya kira ka wannan kiran illa ne ko matsala ce ko kuma a wannan kiran da ya maka yana nufin me kana nufin me kai wannan maganar me take nufi kai kuma me kake nufi da cewa ya kira ka wai a kaddara cewa ya kira ka duk da ni a yanzu ba da tabbas cewa ma ya kira shi sannan in ya kira shi akan me ya kira shi ba ni da tabbas to amma wai ina kaddara cewa ka kaddara ya karu da kai akan wani abu shine yake gwada me shine yake gwada cewa ka fi farfeso tsoron Allah kenan shi ke nuna cewa ka fi professor ilimi kenan shi ke nuna cewa ka fi farfeso sanin abin da ya kamata kenan ko kuma me to da farko dai abin da nake so da Allah duniya ta fahimta a nan ka kaddara cewa farfeso abin da za mu kaddara farfeso Ibrahim Makari a nan ya yi tawadu'u wato ya yi tawadu'u ya kankan da kansa kuma wannan tawadu'u din sifa ne na manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama. kuma wannan yana daga cikin koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma annabi ne ya yace tawadu'u ku yi tawadu'u annabi sallallahu alaihi wasallam yace man tawadu'a rafa'ahu Allah wanda duk yayi tawadu'u yayi kankan da kansa to Allah yakan ɗaukaka shi to kaga kenan ka ƙaddara shi professor yayi haka to kaga yayi aiki da wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inda annabi ya ce man tawadu'a rafa'ahu Allah wanda duk yayi tawadu'u ya kankan da kansa to Allah zai ɗaga shi so kaga me matsalar idan an ce Professor Ibrahim Bakar ya yi aiki da hadisin manzon Allah ai ya kamata ma duniya ta gode masa duniya ta yaba wa abin da ya yi saboda abin da ya yi nan abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ne wannan ita ce wato abun nan na farko sannan abu na biyu da farko dai shi ɓangaren shi hotoro abinda nake so da Allah ya fahimta a jikin wannan magana tasa a nan yana so ya nuna wa mutane yanzu ya fi Professor Ibrahim Makari ne ko kuma me yake so ya karantar wa duniya idan yana nufin cewa ya fi Professor ne ya yasa yake bayyana wannan magana to kenan yana tsarkake kansa yana yabon kansa kenan to yayi karo da nassi yayi karo da faɗin Allah fala an anfusakum kar ku tsarkake kawunanku huwa a'lam biman ittaqa Allah shi yafi sanin wanda yafi jin tsoron sa ma'ana dai Allah yana hana ka zuga kai Allah yana hana ka tsarkake kanka so ya aka yi ka fito kake kokari ka bayyana wa duniya kamar kafi wani eh. a'a ya kamata a iya tunanina a nan ya kamata hotoro ka bari mutane su shaida iliminka sai su fito su yada iliminka ma'ana mutane su za su gane cewa ka fi farfeso ko kuma baka fi farfeso ba misali ba wai kai zaka fito ka bayyana wa duniya yanzu kana so a gane cewa to farfeso fa a wajenka yanzu ma yake ɗaukan fatawa ko kai yake kira yake neman fatawanka saboda haka wannan fa ba wani abu bane ya kamata alkasim ya fahimci cewa wannan fa ba komai bane don farfeso ya kira shi akan wata nukɗa ko wani, wani abu don ba mu ma da tabbas mu kaddara a babin taslimul jadali nake magana ka kaddara cewa ya kira ka akan wani abu ba shi yake nuna fa yi wani abun gwaninta ba ba shi yake nuna cewa fa to kana da ilimin da yake sama da na farfeso ba ba shi yake fa nuna cewa ka fi farfeso tsoron Allah ba ba fa shi yake nufin cewa ka fi farfeso ta kowane bangare ba haka bane a'a iyaka balma abun da muke faɗa wannan ɗabi'a ce ta marasa girman kai wanda yake sama da kai ya kira ka akan wata matsala wannan alama ce ta wanda ba yi da girman kai kuma rashin girman kai abu ne duk wanda ya fahimci Professor Ibrahim Makari mutum ne wanda yake sunkuyawa kowa ma ya hau kansa ya tsallaka mutum ne wanda kowa yana iya hawa kansa ya tsallaka ya tafi saboda haka kar ka ɗauka wannan abu ya baka ka ruɗu da shi ka ji cewa to yanzu fa za ka iya gogayya da Professor Ibrahim Makari wannan ka idan ka faɗi haka baka yi adalci ba shi yasa dama na ce baka yi adalci a cikin waɗannan zantuka taka ba uh, yana da kyau hotoro ina haɗawa da raddi tare da nasiha nasihan da nake so in bijirar a jikin wannan magana tawa yana da kyau duk lokacin da na yadda cewa kana da wani ɓangaren ilimin da kai ma Allah ya baka so abinda Allah ya baka nan ka yi maintaining ɗinsa kuma ka tsaya a daidai inda kake wato abun da nake faɗa shine idan kana so a san cewa kana da ilimi har kafi ma farfeso ko kafi wani to da Allah ka bari mutane su ba da shaidar haka ba kai za ka jingina wannan abun zuwa gare ka ba lokacin da ka yawa lokacin da ka ayyana ilimin duniya ta ji sannan ta shaida to shi kenan wannan kuma duniya ne ta faɗa ba kai ka faɗa ba amma man kala ana falaysa huwa duk wanda ya ce ni ne to ba shi ba wannan ka'ida hmm. ce duk wanda ya fito yake jingina wani abu zuwa gare shi ko na ilimi ko wani abu to lalle yana nuna ba haka bane maganar take so saboda haka a daidai wannan na yi iya kokari in fahimci wai meye dalili ne ko meye Profeso Ibrahim Bakari ya masa ya sa ya fito ya faɗi wannan magana to sannan kuma ya faɗi wannan maganar akan wani dalili na yi iya ƙoƙari in fahimci me dalili amma a ƙarshe iya fahimta ta sai na fahimci kawai abin da yake nufi yana so ya bayyana wa duniya ga fa farfeso da ake gani babban malami yana fa kiransa yana ya, ya ma karantar da farfeson a fahimci cewa fa yanzu farfeso a wajensa fa yake ɗaukan ilimi saboda haka yanzu girman nan na farfeso ya kamata ya sauko ya dawo kansa to watakila ita ce abin da yake nufi ban sani ba to eh. idan wannan shine abin da yake nufi to lallai ni a iya na rashin adalci ne haka kuma sarki zaki Allah ah. shaida ne dukkan abun da ya zama tabbataccen abu shi muke so mu yi a gaskiyar magana kamar idan ka ɗauki Professor Ibrahim Makari har ga Allah yana daga cikin wanda wato saboda insafinsa wallahi ba ina cewa professor Ibrahim ya, bar hakan ba a'a ya ci gaba da abun da yake yi abu ne mai kyau abu ne mai kyau kuma ɗabi'u ne masu kyau ina goyon bayan irin waɗannan ɗabi'u a cewa saboda sauƙin kansa da lamarin yadda yake gudanar da al'amurarsa ganin cewa dukkan wani musulmi yana ƙoƙarin ya mutunta shi ya girmama shi kuma ya ba shi haƙƙinsa na musulmi to wannan shi yasa yake ɗaukan wasu har suke shigar masa suna zuwa suna faɗan wa'insu abubuwa ma waɗanda ba su dace ba saboda shimfiɗan fiska da yake yi kuma sarki za ki ga waɗannan irin ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ne eh. ka san annabi sallallahu alaihi wa Allah ce masa yi law kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlika da ka kasance mai tsanantawa ne ko mai kausasawa ne da duk waɗanda suke tare da kai za su watse su barka so kaga idan muka duba a yanayin da shi Professor Ibrahim Makari yake biyar da al'amurarsa gurgudo alhamdulillah, wallahi waɗannan ni a iya fahimta ta ɗabi'a ce irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tafiyar da ɗabi'unsa annabi zaka same shi a cikin yara ƙanana ma annabi sallallahu alaihi wasallama so samun annabi da yara ƙanana shi yake nuna cewa to annabi baya sama da su kowa ya san cewa ai annabi kan in ana magana sama ba a maganan kowa misali ba a maganan kowa ana magana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to amma ka duba annabi sai ka same shi a cikin yara kanana misali to da Allah uh, Professor Ibrahim Makari ya baka dama ko ya baka dama ku dinga wa'yansu mu'amala kuma kyakkyawan mu'amala yake tsakanin har ma ya kai ma sa mai kyau yaga zai iya kiranka ya maka wata magana eh ya maka wata magana don dai haka na fassara maganar ya maka wata magana sai ka juya ta da cewa kai kuma yanzu kana so ka yi amfani da wannan ka nuna wa duniya to fa kafi Professor Ibrahim Bakari kenan ko kuma me kake nufi wallahi hmm. na yi mamaki da waɗannan maganganu lokacin da na ji su ban iya hakuri ba sarki zaki gaskiyar magana don hmm. lokacin da na tadda waɗannan maganganu farko da na ji maganar sai na ga kai wannan maganar ya kamata ma in kula ta ah sai na ga ana ta yawan tura waɗannan maganganu ana ta shiyarin ɗinsu ta ko'ina lungu da sako na ce ah to waɗannan maganganu me abun abun yaɗawa me ma abun ji a cikin wannan saboda me yawa me sa. sannan gome yake karantar da al'umma so saboda haka da Allah a dinga adalci a dinga adalci wannan ba daidai bane kuma dukkan wanda yake da hankali zai ce wannan abin da bawan Allah nan yayi ba daidai bane yawa kuma idan yana nufin duniya ta fahimci cewa duniya ta fahimci cewa ai ya fi farfeso ne ya sa ya fito ya faɗi wannan magana to ina tabbatar masa almajiransa ma ba za su yadda da wannan maganar ba almajiran da yake koyar da su ma ba za su amince da haka ba wannan kawai shi ne gaskiyar magana hmm. sarki zaki akwai um, wata magana a gaba wanda wannan kuma wani bawan Allah ne wanda yana daga cikin wanda yake faɗan zantuka kyawawa akan dukkan musulmi baki ɗaya akan yadda za a tsaftace harshe a tsakani kuma yadda za a kyautata zantuka a tsakani sai gashi shi ma bangaren abun da ya shafi eh, izala a yi haƙuri duk lokacin da zan ambaci suna ba ina ambatonsa a matsayin cewa suka ba ne amma ina ambatonsa a babin cewa a fito a faɗi mutum har ya fahimci wa ake magana a kansa iya a wannan babin nake magana sai gashi mafi yawan ba a yadda ka nuna mutum duk kafircinsa in dai ba nasi ne fada faɗa ba duk batansa ka nuna shi ka ce wannan dan wuta ne ka nuna shi ka ce wane Allah ya tsine masa wannan ba kidar mu bane Fir'auna ma abin da yasa ku ji ana tsine masa Allah ya tsine masa Abu Lahab Allah ya tsine masa shi yasa ake tsine masa da sauran waɗanda aka ayyana su aka tsine musu amma banda su karka tsine wa kowa balle musulmi da baka san me yayi wa Allah ba wata an jima da gafarta masa yanzu kai ne kake ganin abin da yake ba daidai ba ka je ka shiga tsakanin waliyin Allah da Allah ka shiga tsakanin su kana ga zaka wanye lafiya mu so junan mu mu wanke zukatan mu mu yi wa junan mu nufin alkhairi zan cika da kalma ta ƙarshe ƙwaya ɗaya mai muhimmanci tunda nake wani hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma maganganun malamai duk fajircin fajiri duk barnan mai barna idan baya cin mutuncin mutane Allah zai bashi cikawa ta gari duk barnan mai barna duk fajircin fajiri yana zunubai kala kala amma fa ba za ka ji ya ci mutuncin wani ba ba za ka ji ya zage wani ba in an zage wani karewa yake baya yadda da bakin sa ake cin mutuncin wani wallahi ka saurari mutuwansa wallahi sai kaga mutuwa ne ta yan aljanna na biyunsa duk sallar mutum duk tsayuwansa abin bari ko jan sallah ko kai ko aka ba yake kwana wallahi billahi in juninsa shine ya zagi wancan ya ci mutuncin wancan wallahi ku saurari mutuwansa duk sa fa in dai zagin mutane ne wallahi ka saurari ran da zai mutu Imam Ahmad duk cin mutuncinsa da aka yi bai fito ya ci mutuncin wanda suka ci mutuncinsa ba sai dai ya kare nasa kadai da aka addabe shi aka yawa yace a akwai hakuri liqa'una yawmul janaiz za mu haɗu a ranar jana'iza a bari mu mutu wannan su ne waliyan Allah sai aka ce aka bibiyi duk makiyayi Ahmad da suke cin mutuncinsa duk aka bibiye su sai aka samu sun mutu ba a san ma sun mutu ba amma ranar mutuwan Imam Ahmad sai da aka rasa inda za a sa su tsinke saboda cikan mutane saboda bai shiga hakkin mutane ba bai ci mutuncin mutane ba bai zagi mutane ba yanzu a masallaci za a zauna za a iya zauna a masallaci temple ce ta gulma a gaba karatun Qur'ani waje ne na cin mutunci ina za mu shiga mu ne da zato a zukatanmu mu ne da zato wa Allah mu ne da zato wa shugabanninmu uwa uba mu ne zato wa malamanmu da suke karantar da mu wannan wace irin al'umma ce za mu gama da ita za mu gama da duniya lafiya Allah zai bar mu ita zama lafiya kullun jarabawa an gama da boko haram ba a ba a kammala da ita ba bandit ya fito bandit trade din da suka fito ba a gama da su ba aka shiga wani ba a gama da su ba an shiga wani tsadan kaya ba a gama da su ba yanzu an shiga na subsidy ba a gama da su ba za a shiga na waye duk tsiyar mu ne take haifarwa kasashen da suka ci gaba har biredi akwai subsidy har biredi amma mun hada kai mun kashe kasan tare da mu aka kashe kasan saboda mu nan zaton mu saboda zuciyar mu mara kyau ba ma wanke ta yanzu ga wata masifa da ta shigo shine na hada kanmu mu musulman mu yi fada tsakanin mu da safen nan na kira professor makari Allah ya kara masa daraja nace professor dukkan mu mu haɗu mu ji tsoron Allah a bangaren ku dole a samu wani zaman da za a ke haduwa professor yayi min maganganu da nace naga wani clip naka da kazo zo waɗanda suke taba halu sunna kai musu tatas kace kuma ba ma tare da wannan ya dace kowa kuma ya fito ya yi wa mutane tatas a lokacin da aka taba aqidar mu kace wannan ba aqidar mu ne zaka zagi wa ne? ba aqidar mu ne za a ci mutum mutunci professor ya ce wannan fa tunatarwa ce babba da ya dace mu yi ta tunatar da junan mu akan irin wayannan abubuwa din dan me zamu bari denomination denominations na kristoci ya ninka na musulmai sau 20 ko 30 amma kana jin wannan abun a cikin su kana jin ɗariƙar kiristoci na can ta kashe wannan kiristan kana jin kaza ta kashe kaza kana jin wannan amma me sai a cikin mu me yasa sai a cikin mu har a cikin ahlus sunnan karan kansu a yan dariƙan su ma cikin su karan kansu wani ba zai zauna da wani a rumfarsa ba ba kun ga gari ba dole mu tsaya mu gyara dole mu taimaki waɗanda muke isar musu da sakonni dole mu daina gwada kan bayin Allah nan mutu suna jiran mu mu gaya musu abu mai amfani mun zo muna gwara kansu mutum ya hau minbari yayi sati yayi wata yana yin wa'azi yana karanta minbari ka rasa me yake so ya gaya wa mutane ina usulul salasa da ya sauke ina qawaidul arba da ya sauke gaban ɗalibansa ina hisnul muslim da ya sauke ina kitabu tauhid da ya sauke ina arba'un nawiya da ya sauke yace yanzu ɗaliban masallaci na sun sauke littafi kaza sun sauke littafi kaza ba su sauke ba amma duk ashar sun iya babu irin ashar din da ba su iya ba wace irin kasa muke da ita ba za a samar da regulatory body na wannan da'awar ba nefa tana da regulatory body man fetur yana da regulatory body komai yana da regulatory body sai me sai religious religious batters ita ce ba ta da abin da yake regulating ɗinta wani shugaba da yana contesting cikin babban ajandansa ya ce a addinai a Najeriya dole sai na aifar da regulatory body mutanen adamawa suna da supreme council wanda ya haɗa malamai musulmai a wajen wanda ana ganin wani yayi wani abu za a kira shi wannan body din a masa fada ba za a bar shi ba duk ƙasa me yasa ba za mu samu da abu guda ɗaya ba wanda duk wani a yi ka'idodi kana tsallake wannan ka'idan za a kwace akwai yellow card malam wane daga yau kayi kaza ka tsallake ga yellow a nuna wa duniya mun bashi lokaci saboda ya saba ka'ida ta da'awa ana nan har a zo lokacin da za a ce ga red card ba za ka sake hawa minbari ba a Saudiya ka isa kai haka a Egypt ka isa kai haka Allah ya ji kan Ahmadu Haruna Allah ya ji kan Hajiya Hauwa Allah ya ji kan ƴaƴa family da suka ta gina gidan masallaci in a Saudiya ne ko a Egypt kana gina masallacin nan ina takaddum ina komai je kai saranda saranda din su gaba daya gwamnati ba kai zaka dau liman ba turo maka limami za su yi saboda in kai ka dauka akwai matsala akwai kaza akwai kaza sai ake controlling masallacin haka ake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 Shayi. Na'am. Shayi. Wallahi. Wallahi she yau na ga wannan bidiyo yana yawo amma wallahi eh, yau na saulara ban na ji dai na ga wani bidiyo an za saka amma she yau wallahi na maida Allahu akbar to eh saka mai da kaga sheyi maganar wallahi ko da ma ƴan uwayensa ƴan izala wasu za su ɗauki eh. cewa da yayi ya mm. kira prof ibrahim makari wallahi mm. waɗanda ba su son a yi zaman lafiya wallahi za su zage shi mm. ya kwarai ina bayani jama'a duniya ina faɗi kuma ba tsoro ina faɗi saboda abin da da wannan shayi ni na san wasu koda sun ɗauki magana da Ibrahim Makari ba wallahi ba ba babu amma hmm. cewa da ya kira prof ibrahim makari wallahi wasu hmm. wannan kawai su jawo shi eh kware haka ne na'am hmm. kware to eh Allah ya saka da alkhairi a ah, hakika wannan bawan Allah wallahi ya faɗi zantuka waɗanda suke na gaskiya kuma ni ina kyautata masa zato duk da kaga ai yana bangaren izala ne amma kaga ya fito ya furta waɗannan zantuka ya yi jan namiji ya fito ya faɗi gaskiya kuma alhamdulillah kaga bayan ya faɗi waɗannan gaskiya ɗin sai gaci a yanzu haka ta ko'ina suna masa raddi ta ko'ina suna masa raddi akan waɗannan zantuka amma ba ina nufin dukkansu ba na sani a bangaren izala za a iya samun wa'insu masu tunani da masu hangen nesa waɗanda na sani za su goyi bayan abun da ya faɗa ɗin so amma ina gaya maka da yawa a yanzu suna kokarin su masa raddi akan waɗannan zantuka da ya bijirar da su to kaga shi yasa nake faɗa dama akwai fa waɗanda duk yadda aka yi in ka ce a haɗa kai ba sa son a haɗa kai ɗin saboda kaga Allah ne fa ya yi umarni da haɗin kan Allah ne ya yi umarni da wannan kuma babban abun mamaki ita ce waɗanda za su nuna cewa ba sa son irin wannan haɗin kan ina tabbatar maka watan da farko dai su kansu suna karanta waɗannan ayoyin na haɗin kai ɗin kamar yadda Allah yake cewa ta simu bihablillahi jami'an wala tafarraku ku yi riko da igiyan Allah guda ɗaya kar ku rarraba suna karanta waɗannan ayoyin kuma suna karanta dukkan hadisai ai ya kawo wani hadisi da ya faɗi wani abu muhimmi wanda kuma duniya ta ji ba sai na maimaita ba to kaga duk suna sane da irin waɗannan hadisan amma ina gaya maka a yanzu haka suna cikin masaraddi akan waɗannan zantuka har ma sukan ce masa rubabben ahalus sunna don naji da, da, kunne na suna faɗan cewa wai rubabbe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda wai yau zai kira zuwa ga haɗin kai wai shine ya zama rubabbe bayan kuma gashi nan eh, sarki zaki ka kaddara ma kafin ka sake mutane su yi tambayoyin da za su yi ko su bijirar da contribution ɗinsu akwai abin da nake so in faɗa a ƙarshe na farko waɗanda yawa eh, waɗanda suke ƙoƙarin su kore waɗannan maganar haɗin kan suna fa eh. karanta wannan ayoyi na haɗin kai ɗin sannan kuma suna karanta ayoyi da suka hana waɗannan zage-zagen duk sun sani amma wallahi sai gashi suna bijirewa kuma babban matsalar ita ce mutum kuma ya koma ya jingina cewa wai abin da yake yin shine sunna kuma hasali ma shine yake kan alus sunna amma kuma ya ƙaura cewa wa tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ku yi riko da igiyan Allah guda ɗaya kar ku rarraba wannan fa umurni ne na Allah amma kaga ya bijirewa wannan ayar kuma wala takun min al mushrikin min farraku dina kuma wa kanu shi'a kullu bi mala dayin farihun ya bijire wa wannan aya sannan idan aka zo bangaren hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai daga ayoyin alkur'ani akan abin da ya shafi zagin da ya yi ta magana cewa a daina zagin juna da shauransu kaga ai kalmomi ne masu kyau ya bijirar kuma kaga umurni ne na Allah na cewa kar a yi haka domin cewa Allah yi wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fayasubbu Allah adawan bighairi ilmin kai hatta gumaka waɗanda aka bauta musu ake bauta musu kar ku zage su Allah fa ya faɗi wannan yace kar ku zage su wai abunda muke so mu ɗauka a nan wa ya faɗi wannan maganar Allah ne ya faɗe ta amma abun mamaki abun mamaki wai sai ana bijirewa waɗannan maganganun sai ana nuna cewa kamar abin da yake faɗan ma son ransa ne kawai yake son zuciyarsa bayan kuma ayoyin alkur'ani ne yake kawowa ma'anan ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kawowa tunda Allah ya ce wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi kar ku zagi hatta waɗanda suke bautawa wani Allah fa yasubbullaha adawan bighairi ilmin domin sukan koma su zagi Allah naku ba tare da ilimi ba Allah ne fa ya faɗi wannan sannan ko da mayar da maganar ma za ku yi Allah ya faɗa ya ce wa ƙululin nasi husna ku gaya wa mutane na'am kana so ka yi maka kaga shayi a nan ana yawan karatu a nan ɗarika izala shi'a uh, ya sunan su eh, eh, shi'a da sauransu a sabul kafi kowa na nan ka duba wasu mallumman so nawan suka zo wani irin wurici ake ka duba shekaran jiya jiya shek abul fatawa ya kawo daurawa malamin daurawa yana ya faɗa akan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda eh. ka duba abinda zaka duba a'a musuluncin wa ake yaba wa ake so gaskiya shi ya mm. kamata a faɗa ai ba duba akidansa ba mm. an zo sosai ma ya faɗa gaskiya ne amma a akidan ba ɗaya bane sosai ma to ka gani eh, sosai ma ka duba eh ka duba ka duba hmm. yawanci muna karatu nan malam Musa Sadu Sunna yana kawo hmm. yace a'a wannan magana na Shehu Ibrahim shine gaskiya wannan ba hmm. bane ana samu haka ne ka gani ka duba shekaran jiya jiya jiya mun karatu da dan asabul kafi malam Abu Jafar eh, eh Sharif eh malam Sharif mun mun mun magana mun program da shi akan zancen da ya kawo akan zancen ya kawo zance a kan Malam Nasir Ado Musa ya nuna cewa a'a maganar mm. nan a kan Malam Nasir Ado Musa shi a wurin shi shi ne gaskiya. Mm. To ka gani irin haka ka duba haka ne bambancin akidan wanda ya faɗi gaskiya ko da yawa a'a ka tsaya ka gaskiya ke faɗa domin ka samu matsala amma dole malam ka zo ka faɗi naka akan akidan ka wannan ya karatu shi akan mm. akidan kowa ya karatu akan akidan amma in ne ya ya kamata a zo a faɗa gaskiya to amma ka gani kamar irin na wannan malami kenan mm, eh kwarai da gaske kuma cikin maganganun sa, ba inda malamin nan ya ce shi dan ɗarika ne ba kwarai da gaske ya da shi dan shi'a ne a'a ba mm. shi take faɗa shi akan shi nashi kamar kada kake faɗa an zo zagin sa ana ana masa ana zagin sa eh, mm, eh, abin da ake saboda a ba lalle an ce a samu haɗin kai a samu kwanciya hankali samu haɗin kai ba lallai a'a kai ka zama ɗarika ko kuma wanda ya zama tsala ba babin da ake magana ba da gaske sosai ma ah, sarki wallahi sarki zaki Allah ya saka maka da alkhairi ka san eh, sarki zaki wato ko da ke kar in faɗi abu na yabo a gaban ka. amma Allah ya saka da alkhairi wato wannan maganganu wannan shine gaskiyar magana dama mm. babban abun da muke so mutane da Allah su fahimta kenan kaga wannan bawan Allah yana ɓangaren izala amma tun da gaskiya ya faɗa kaga ai mun zo mun tabbatar da gaskiyansa amma ina izala bana izala amma kuma gashi nan na tabbatar da cewa abin da ya faɗa gaskiya ne abin da ya faɗa daidai ne sabida mu ginu akan haka a ah, shaidan ma ya faɗi gaskiya a cikin zantuka kaɗazu ka bijirar da wannan magana ɗin shaidan ya faɗi gaskiya kuma aka tabbatar da wannan gaskiyar amma ba shi ya ta da shi daga sunansa na shaidan yana da a shaidan ɗinsa so haka nan idan ka faɗi gaskiya ba shi ya sa misali in ka yi amfani da gaskiyar dan izala aka ce to ka fitar daga ka ba ko kuma idan ka yi amfani da gaskiyar dan ɗariƙa a ce ka bar izalan ka ba a fahimci wannan da kyau a fahimci wannan da kyau ita gaskiya sunanta gaskiya a lura da wannan sunanta gaskiya ba ta canzawa daga gaskiya so saboda haka wannan bawan Allah ya faɗi gaskiya ka kawo misali eh, da daurawa ai nakan buga misalai da daurawa da marigayi eh, dr ahmad bamba da kuma abin da shafi irin su Farfeso Isa Ali Fantani duka nakan buga misalai da irin waɗannan idan ka dubi uslubin karantaswarsu uslubin wasu. ba ina nufin ko ina za a iya samun mutum bayi da irin kuskurensa ba a yana iya kowa yana da irin nashi kuskure to amma dai amma dai usulubin karantarwansu ta fi kusa da haɗin kan al'umman musulmi usulubin karantarwansu ta fi kusa da haɗin kan al'umman musulmi yanzu misali idan ka ɗauki dr ahmad bamba ai akwai lokacin da ya sake magana akan ziyarar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗi maganganu masu kyau sannan akwai lokacin da ya yi magana akan maulidin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗi magana ta adalci dan izala ne amma haka kuma mun tabbatar da cewa ba maganganun da ya faɗan nan haka suke kuma gaskiya ya faɗa kaga ba maganar ɓangaranci ba maganar gaskiya ake haka nan idan ka ɗauki a shi farfeso isa ali idan ka ɗauki ɓangaren karantar za ga yawanci bai shagalta da wani aibanta wani sashi ko wani abu haka ba yana karantarwa gwargwadon abun da shi ma ya fahimta a cikin addininsa ba ina nufin cewa a ko ina za a iya samun a wani bangaren ba zai faɗi abun da bai maka daɗi ba a in maganar a faɗi abun da bai maka daɗi ba ni ma hala akwai abun da zan faɗa wanda bai maka daɗi ba wancan ma akwai abun da zai faɗa abun da bai masa daɗi ba ko wani abu makamancin haka so saboda haka ba wannan ake magana ba ana lura da majoratin mutum yanayin yadda yake ba dole wani lokaci kuma a ce bai fita ya faɗi wa'insu abubuwan da bai ma wani daɗi ba so amma ana lura da majorati majoratin abun da mutum yake kai so saboda haka alal akalli idan har baka kalli misali a ce 70% ɗinka kana ƙoƙari a kai sai aka samu 30% ɗinka ka samu uh, kuskure to ya kamata ɗan adam sai ya baka uzuri tunda kana da 70% wannan 30% ɗin kuma sai a watsar bai wuce ɗabi'a ne na ɗan adam kullu bani adam hatta wa khairul ina tawabuna ba kowa yana da irin nashi in an ce za a tono to za a samu kowa yana da ɓangaren nashi ɓangaren nashi da sauransu watakila tayu mutane su fahimci maganar da nake so in faɗa a daidai wannan lokaci su saboda haka ya kamata idan mutum ya faɗi gaskiya abin da yake ban mamaki shi ne kaga wannan bawan Allah bawan Allah na ya faɗi gaskiya a sarki zaki kuma magana ce yake ta haɗin kan al'umman musulmi magana ce yake ta uh, kuma haɗin kan al'umman musulmi da mutane fa za su waye na taɓa buga wani misali akan matsalar sayyidina Usman dan Affan wanda Abdullahi ibn Mas'ud Abdullahi dan Mas'ud sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da cewa kasar dole ne a cikin tafiya dole a cikin tafiya so amma da ya je sai ya bi sayyiduna usman aka cika sallah da aka idar aka ce ya aka yi haka yace ya saboda rarrabuwa fitina ce kaga ashe ya gabatar da wajibcin haɗin kai wajibcin haɗin kai akan wajibcin kasar da ya ɗauka da mun mm. samu irin wannan ai kaga da an zauna lafiya so saboda haka sarki zaki zan barka ka sake mutane A masu contribution ko tambayansu sai su yi tambaya gurgudu abin da za su yi insha Allah sarki zaki. Na gode, na gode, na gode, bawan Allah. Eh. Uh, um, jama'a za mu bude uh, layi kenan don Allah kai da zaka kira ka tsaya kan topic. Kuma in kai tambaya ka sauka sannan shekh ya baka amsa eh Adamu na gode. Kuma don Allah da annabi in ka kira ka yi tambaya ɗaya mai kyau ka sauka don Allah in ka kira ka ga mun ajiye ka ba masu so maganan ka zai zai after kan topic zai kawo mana wani maganganu kawai za mu zai mu sauke ka isa don Allah kai ku ya hakuri za mu ɗauki kira kenan a yanzu insha Allahu mun bude ana ce mun yana da sabo okay Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu kola kan TikTok. kola kan tiktok assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu ok barin ajiye ka na ga wala Allah ba hankalinka kan wurinmu hmm. bari mu ba wani dama shak na zuwa ah, salamu na na kola na fikin kan tiktok salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Kuna da cewa mana. Ya dace ba Salamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam sarki zaki. Malam kola ya sunan karga yana ke kira? Barka Yusuf Ibrahim. To masha Allah Malam Yusuf kana tare da Sheikh Malam Ahmad Imam Bauchi akan wannan layi. Masha Allah ina muku fata alkhairi ga baki da ku. Masha Allah muna amsa. sabida in yi muku fata alkhairi Allah ubangiji ya taimake ku Allah ya ba ku ladan abin da kuke nan gai kuma Allah ubangiji ya haɗa kan musulmai gaba ɗaya amin amin amin amin amin mun gode mun gode mun gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola kan whatsapp Assalamu alaikum. Malam Buhari mutum. To Malam Buhari mutum kana tare da Sheikh Ahmad akan wannan layi. ina ma barka da wannan lokaci ina fatan alheri da da masha Allah mun gode Allah saka maka da alheri alhamdulillah na'am wato in tsokaci kaɗan da dan sarki zaki ina roƙon Allah ubangiji ya ƙara haɗa kan duniya da ya ƙara mu a tabarki Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ya Allah alaihi wasallam wato wato shi usulubi a karatu tsakani da Allah yana sa hankalin mai hankali ya ƙara natsuwa ya ƙara komawa ga Allah inda a ce duka bangarorin addinin musulunci da zamanto cewa suna usulubi mai kyau ma juna to wallahi da a samu zaman lafiya kuma wayanda suke tunani wani addinin musulunci za su ƙara sassauto da waɗansu abubuwansu akan musulunci yanzu shi mm. wani abin da yake faruwa a a Najeriya akwai wani abubuwa da aka ga wayansu kungiyoyi wallahi na fulani ne wayanda su da musulmai suke shiga su rinka yi to amma kuma mu a gefen mai ka ga an fi yanzu an fi mai da hankali wurin raddi ma juna kana cikin musulmi na kokarin dan uwanka musulmi na kokarin fitar da kai a musulunci to ba mu da tashin da ya wuce wannan muna barin wani abu ne a bayanmu muna fuskantar na gabanmu wanda shi ya kamata mu waiwaya mu duba saboda haka ni dan abin da zan ce ina muna roƙon Allah ya kara haɗa kan musulmin duniya ga baki daya kuma mu waiwaya abin da wallahi ana ya ana yakan musulunci a kasa inda ba a tunani wallahi ko da suna sake ganin wani sabon wani na wasu wa'anda wallahi daka duk sunayen musulmai ne komai da komai raba bible suke yi a cikin ƙauyuka suna tardar da musulmai wannan abin ya kamata a mayar da hankali a kai Allah ubangiji ya samu dace amin amin amin mun gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola kan tiktok assalamu alaikum kola kan whatsapp Barka ka dai kola sunanka da inda yake kira? Sunana Suleiman Alhassan. To, masha Allah, Malam Suleiman, kana tare da Sheikh Ahmad Imam a akan wannan layi. Amin, fatan ta wajen kuma wannan program aka saka alkhairi. Amin, amin, amin ya rabu. Amin, amin su ma amin. ya Allah. Mun gode, mun gode, mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. Kola kan TikTok. Kola kan TikTok. Assalamu alaikum. Salamu alaikum kola kan TikTok. Assalamu. Kan TikTok. Wa alaikum salam. Ya sunan ka daga na ke kira? Salamu alaikum kola kan WhatsApp. Kan TikTok don Allah gyara network ɗinka. Kola kan WhatsApp. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sarki Wa alaikum salam kola ya sunan ka daga na ke kira? muna muku fata alheri tare kake da Bashir daga nan Nasarawa, Najeriya. To, masha Allah, Malam Bashir kana tare da Shek Ahmad Imam Bauchi a wannan wani layi. To, alhamdulillah muna muku fata alheri saki zaki. Masha Allah. Mun ji bayanin da Malam ya yi. Mm. Kuma wannan shine gaskiyar lamari dama. Shi a kullum ana son musulmi mu rika da kawunan mu a koda yaushe. saboda matsala mm. cewa wa tasawu bi hamdillahi jami'an wala ta fara ku haɗa kawo ku rika ku rike igiyan Allah kada ku rarraba saboda idan muka rarraba za a yi nasara a kanmu. Hmm. Hmm. Shi na bane san fita da kace na ku fata alkhairi Allah sa tashi lafiya. Masha Allah mun gode. Amin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola kan TikTok. Assalamu alaikum sarki Wa alaikum sarki kola ya sunan karga na kira? Ibrahim Magaji daga Libya. masha Malam Ibrahim Magaji kana tare da Shak Ahmad Imam akan wannan layi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Eh? akwai wani malami shekaran jan da Idi da ya bayani kan kan Eh, shi eh, mun saka bidiyo dinsa. yanzu na saurare ya yi kokari sosai. Oyo. a zaune. Hmm. Dan wasu daga cikin shafin yinin sunna ɗan hmm. suna ce mai me? Hmm. Ah. a haɗa kan musulmai ya kamata wasu suna ce mai munafiki a ci duk wanda ya wuri fito ya faɗi ita kowane yana da malamin shi munafiki suke ce mai kagan bai dace ba gaskiya ya fito ya ina ba ga musulunci ne ya ga ya tsirar da kansa to mun gode maka uh, uh, to shai da ka ɗayan bayani kadan ku ya yan tiktok ku ya kuri zan cire wani dan hmm. na zuwa shek bismillah eh to kaji sarki zaki kamar yadda wannan bawan Allah mai kira na ƙarshe yake faɗa cewa wannan bawan Allah da yake ƙoƙari ya yi kiran mutane zuwa ga haɗin kai suna ce masa munafiki. To ah. lallai a mutane yana da kyau su ba da shaidan kalmomin da na fara bijirowa da su akan cewa gashi nan an saka shi a gaba wai saboda yana kiran al'ummar musulmi zuwa ga haɗin kai. So hmm. saboda haka duniya sai ta fahimta waɗannan da suke ce masa munafiki su sani cewa ai ba su ne masu tsarkake mutum ba ya zama ya tsarkaka ba su ne kuma masu ba da mutum shaida ya zama ya tsira a gaban Allah ba idan bai zama munafiki a wajen Allah ba sunansa ba munafiki bane in bai zama munafiki a wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba sunansa ba munafiki bane iyaka kawai waɗanda suke faɗan wannan kalmar idan ba su mai da hankali ba wannan kalmar takan iya juyawa ta koma kansu so saboda haka yana da kyau a kula lokacin da mutum yake kira zuwa ga haɗin kai to umurnin Allah ne yake bi idan kace zaka kore maganganunsa daidai yake da kana kore maganar Allah ne tunda Allah ne ya yi umurni da wannan haɗin kan ina maimaitawa Allah ne ya yi umurni da wannan haɗin kan ba wai son ransa ba ne? ko ganin damansa ya fito haka in ko maganar zage-zage Allah ne ya hana yace har waɗanda suke gumaka ma kar a musu haka sannan kuma gashi nan a cikin alkur'ani idan isar da sakon ne mai Allah ya ce faqula lahu qawlan layyinan fir'auna fa fir'auna ba kamar fir'auna a yanzu amma eh. can Allah ya faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ku gaya masa tattausan magana don ya wa'astu fir'auna fa fir'auna fa duniya ya ka kamin ka cika abubuwan mu last caller dama yi magana ka na'am eh to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala malam alinawa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh malam sarki Allah taimake malam alinawa tare da kai malam sarki eh masha Allah kana tare da Sheikh Ahmad Imam akan wannan layi to farko ina ina gaida shek to alhamdulillah almajiri a ni gaskiya kusan na ga ba yau malam ma har wannan karatun ba na kokarin ganin cewa al'umma musulmi mm. sun hada kansu na'am ba daɗin da an ga ɗauko magana shi dokta da aka kawo ma dokta umar garba dokaji mm. da ba bayanan da sun ka biyo baya bayan ya yi waccan maganar Eh, sai dai shi gaskiya farko abin da na duba mutum zai ɗauko abu da kyakkyawan manufa amma kila wurin isar da sako sai a ɗan samu wata kafa wadda wasu za su ji shi a ransu hmm. eh, wannan kuma abin zai tada su su zo suna su ma don su gaci sun goge ma kansu wani zargi da aka kawo akwai magana biyu ko uku waɗanda dakta ya kawo wanda gaskiya ta yi kila don da yawa za ka yi magana a nan kuma ta kai inda ya kamata a ce ta kai Eh, lokacin da ya zo hmm. a da ya zo magana magana da ban ji daɗi ba ciki kaga kamar lokacin da yana magana adiresin da yake da kuma fata ganin cewa an zo an haɗa kai to alal kalla waɗanda ke maganganun nan dukkanin su malamai ne ba wanda ba malami ba akalla da bangaren ɗariƙa da bangaren izala ko bangaren sunna dukkanin su malamai ake zargi da maganganun da ake magana cewa suna kawo rabuwar kai ko wani abu Mm. so lokacin da mutum ya zo zai magana a matsayin na babba ko wanda ya gani ya san ya kamata in ya jefi waɗanda ya kasan su gyara da kalmar jahilai to a daidai wannan lokacin ba za su saurare shi ba so duk oh, lokacin da ya gani mutum a matsayin eh akwai kalma ai ai ina da hudu ban ma complete oho na kira nake ni na gani na ga video amma ban taba samun dama in saula kamar eh, kan da dai na yau o oh, bayan bayan wannan bayan wannan akwai inda kuma yayi wayannan zage-zage wannan zatutuka kenan. Ba ba ka gane sako ne gaba ɗaya ƙarshen hudu ba ta idi. Okay. So lokacin da ya zo yana isar da sako hmm. sunan prof Ibrahim Makari ya kira eh. ya ce ya yi magana da shi kamin ma ya zo idi din ya hudu ba. So inda ya zo magana da ya ce akwai jahilai cikin mu waɗanda ke wannan kuma wasu na goya musu baya kaga hmm. malaman da suke ganin suna yin wannan abu kuma lokacin da ya kira su jahilai gaskiya ba za su ji daɗi ba. Wannan kuma gaskiya. Sakon za su ɗauke shi makin su ɗauki sakon da kyakkyawan manufa to abin zai zo musu a baibai sannan magana ta biyu da ya yi hmm. wanda duk wani malami ko a ɗariƙa ko a wace ƙungiya mutum ba zai ji daɗi haka ba lokacin da ka zo kana abu abu da muka ɗauki malamai mu na addini musulunci duk abin da suka yi suna don neman yarda Allah ne. Haka ko da akwai wani abu karkashin ƙasa wanda mutum bai sani ba bai dace ba a ce ka zargi mutum da abin da baka sani ba to lokacin da ya zo ya magana sai ya ce da ganin wannan abin a koma sponsorin ɗini ɗiniyan kuɗi ake keɓe keɓewa ala sponsorin ɗin wannan abin don wani ya zakula laifin wani a kai shi a hukunta shi ko ai kaza. Ah. Wannan duk zargi ne wanda yana iya kawo rabuwar kawuna. Ƙoƙarin gyara kuma sai maganganu na ɓanna sun ka biyo. Ah, ah, ya yi wannan magana duka wana sponsor. A don Allah ka turo mini domin ina gani gaskiya hankali na bai taba. sai wanda di malam ya saka yau. Eh, ni ina gani ne confirm matured somebody kuma malami ne bi ma'anar kalma na malami amma dai an samu kusakurai kuma ba wani ɗaran da ya wuce haka ka zo yin wani abu saboda mm. kishi da tunanin ya za a yi a gyara ka zo kai wasu kalamai waɗanda daga baya makin su kawo gyara kuma sai su kawo ɓanna tunda yanzu ya ce ya faɗa ma furof makari cewa daga ɓangaren mu da kuma bangaren ɗarika ya kamata a zo a yi wani zama koyaushe su bangaren dariƙa a ce akwai wasu waɗanda elders suna jagoranta wani zama na ganin ya za a yi addini wasu kalamai hmm. haka bangaren ahalin suna ko bangaren izala a samu so lokacin da yana yin wannan addressin din da da da ya zo ya kare bai jeho wannan kalaman ba mutane za su fahimce shi gurgudu oh. sabanin jeho wannan duk lokacin da ka zargi mutum kuma kana son ya zo a haɗa kai ah, wannan da ya yi kuskure ya yi kuskure yayi kuskure wurin kyakkyawan nufin ko da ana samun sabani na fahimta wannan ai ba samu abu bane ni na dariƙa kai kai ina izala kai kana dariƙa a fahimta ta ba a kaza a fahimta ka ana yin kaza in karanta da nauka karanta da naka in larura ta zo da za ta haɗa mu zauna wuri guda mu wani abu daban yanzu an zo an yi zaɓe last time duk musulmi yana alfahari cewa musulmai sun ci zaɓe musulmai sun ci zaɓe amma waɗanda da ci zaɓe da kashin shatima da da da da tinubu da ɗan ɗarika tijjaniya da ɗan izala da ɗan ɗarika kadiriya duk tarin mu ba wanda zai iya buɗe baki ya ce mutanen 'yan ƙungiyar su ne. Awesome. Kai ba za ka ce yanzu ɗan ta Tijjaniya ka ce Tinubu ɗan ta Tijjaniya ne ba. Ni ba zan iya hudin ɗan Izala ne ba saboda ban taɓa gani rubar activities na Izala kila sai dai lokacin kamfe. Hmm. Amma muna proud in cewa sun ci zaɓe saboda Musulmi ya ci gaskiya ne. Na'am So akwai abin da zai iya haɗa mu. Hmm. Akwai kuma abin da don muna da saɓani muna iya a tattauna amma bisa ga yadda ya kamata a tattauna kuma masu kokarin ganin ce an haɗa kai su hmm. kuma in za su ba da shawara su gyara maganganunsu ta yadda wanda zaka kira ya zo a haɗa kai ya rage wani abu zai fahimce ka babu tsarguwa ciki. Mm. Allah ya sa mu dace kuma. Amma amma wallahi malali na ji daɗi da ke shigo kaga gaskiya ban ban taba saulara in ji wannan na ga na yawo. Shi yasa yau da malam ya buga shan na gani na ji daɗin maganarsa amma in dai ya yi wannan kalamu cewa jahilai ko kuma ya ce ana sponsor ne kaga wannan dai gaskiya ya zo da kyakkyawan nufi amma shi bai ajiye maganan yanda ya dace ajiye ba ya zo da kyakkyawan nufi don eh. Allah ya turo min insha Allah turo min amin amin amin amin wasantillah Shek Ahmed Imam ya samu matsalar network da ya dawo in dai shi kaga maganan da shi malam yayi da ake Sheikh Ahmad Imam ya saka nan a gaskiya wallahi na fahimce shi kyakkyawan nufi kyakkyawan nufi da wasu ababa amma in dai ya yi wannan kalamu kamar kan da malam ali ya faɗa kaga abinda ni na ji shine wannan kuma wannan duk kowa ya ji wallahi ya san kamar wannan mutumin Allah ya saka mai da alkhairi to amma ya zo da kyakkyawan nufi ne to amma in dai ya wannan eh, maganganu cewa jahilai ne duka kowa jahilai ne da kuma dole ka ga mutum aiko ni ne in ka zo ka gyara ni wurin gyara ni ka ta ta kunduma mini ko <laughs> ne ba zan waiwaye ka ba gaskiya ba zan waiwaye ka ba wurin gyara ni kuma ka eh, kunduma mini ka nuna mini cewa kamar ai an sponsor na ne kan ah, wannan dai gaskiya wannan dai mu ma juna adalci to amma shi malamin dai har wa yau na in ka ji maganar shi dai har wa yau na na ɗauke shi wallahi da kyakkyawan nufi kuma anyan da ya kawo in dai an ce za a ɗauki duk kowane bangare wallahi za a samu sasanci <laughs> to shakti jana Ahmad a shek tijara ba don allah jama'a ku yi hakuri malam ahmad imam ya zo ya yi magana ya mana zance lokaci mu ya kai ya wuce sai wani kwanan na mun mun nuna muku ba ma dogon karatu a ba ma dogon karatu kuntu abu da layi alhamdulillahi ya fi shiga ya fi fahimta wancan da muka yi awa hudu awa hudu wata sa'i ma wala awa takwas inda malam musa so da suna muna mai karatu Ah, karfe ya sunan shi nan how do you call it um, hudu da rabi mu kuma sake kuma tara da rabi eh, takwas lokacin takwas takwas kuma da rabi a kuma sake yin karatu shi sa yanzu muna so mu uh, domin kaga yanzu kan stream ya ba in za mu maimaita karatu muna dokan adadin 2 hours ne to kaga adadin two hours inda ya wuce ya kai sama da two hours ya kamata mu edit mu yanka karatu ya zo su biyu to amma kaga inda an karatu ba dai wuce karatun duka da tambayar kun ba dai wuce awa ɗaya ba to kaga in ka za saka karatu zaka saka ne kawai karatun kawai ba shi ya zo kuma sake zuwa ba saboda wala Allah wani na farkon zai gani amma ba zai gani biyun ba kuma wala Allah wani kuma karatu na biyun da ya zo ya gani amma ba zai ga karatu na farkon ba shi yasa ya iya kawo confusion amma alhamdulillah uh, komi technology na iya gyarawa kowane lokaci uh, kamar irin kada muke samun wayannan gyara insha Allah jama'a ku hakuri hawa yau uh, networkin Sheikh Ahmad Imam ne mu kuma lokaci lokaci lokaci na bamu mu mu kira shi nan mu gani network na ba mu ɗan matsala kaɗan mu yi hakuri kuma da mu kira malam nan ah, mu kira malam nan mu gani saboda kamar kada nake faɗa lokaci lokaci mu lokaci bai aha mun samu malam assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh malam Wa alaikum salam. Yawa eh yanzu ina kokarin wai in hauro dama na ga kamar ko link din ne ya samu matsala ne na sake tura abun nan din yaki dai. A'a Link link din yana nan daidai haka nan no. Yan TikTok da to bare bare yan TikTok kusa eh, kusa ma kuri na zuwa. Eh to bare in sake bare in sake duba eh. Ga ga ga, link din a nan. Okay to. Gashi na sake turo maka. To ba eh, <sighs> Jama'a ku hakuri, lokaci na hararana. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah sarki. Malam da ka sauka Malam Ali na magana Malam Ali ya nuna cewa uh, kawan kan da dai kake magana malamin nan yana magana ne da kyakkyawan zuciya abu ne mai kyau amma dole in dai kaman kana son ka gyara mutum ya sauka kan wasu ababen da yake bai da kyau akwai wasu kalamu wato wai malam ya zo ya magana mai kyau amma karshe shi kawo wasu ababa ciki da yasa wasu suka husata abinda sa wasu suke masa raddi kenan na kalamun da ya ciki ya nuna cewa ai duk waɗanda ke yin haka ai jahilai ne okay. Mm. ya nuna cewa a contract ne wato ana biyan su ne suke yi eh, mm, mm, wannan magana koda koda mu yi adalci koda misali wani na mm. ciki mm. tsawon ya sake mm. na fahimci magana ma tugumansa da aka yi cewa ya ah, bi mana kamar contract ne aka ba su ana biyan su to wannan zai sami shi sata sanan da wannan kalma na jahilai jahilai ne to wai wasun su suke masa raddi kenan amma takaice nasihan malam abu ne mai kyau da ya kamata kowa ya mai da hankali amma wannan abu gaskiya shi ya bata hmm. wasu ke masaradi hmm. hmm. eh. To alhamdulillah eh gaskiya ne dama dole ne ba zai zama a cikin zantukan mutum duka a samu ko ina yayi daidai ba ɗan adam da wahala a ce ya ɗauko magana har ya gama a dubi maganan a ce ba a samu wani kurakurai da mutum zai iya afkawa cikinsu ba amma dai kamar yadda nake faɗa kullum dole ne a karkata zuwa ga kallon abin da ya fi yawa daga cikin maganar mutum ko ɗabi'un mutum ai na yi misali a baya nake cewa a maganganun mutum yana iya kashi ɗari sai a ɗauki saba'in a ga daidai talatin kuma an samu kuskure a ciki so ba shi zai hana a kalli wannan saba'in ne a matsayin shi ne ya fi wato lallai haka ne bangaren abin da ya shafi usulubi na isar da saƙo muhimmin abu ne wannan kuma yana karantar da mu ashe kenan wannan yana nuna cewa a lokacin da Allah yake cewa annabi Musa da annabi Haruna ku gaya wa Fir'auna tattausan magana faƙula lahu ƙaulan layyinan la'allahu ya tazakkaru au yakhsha ku gaya masa tattausan magana don ya wa'astu kenan ashe tattausan magana ita ce ta fi sanya mutane su wa'astu to wannan kuma ƙalubale ne ga dukkan ma masu wa'azi gaba daya Allah dama ya faɗa udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana ku kira zuwa ga tafarkin ubangijin ku da hikima da wa'azi wanda yake mai kyau hasali ma Allah ya ce wa qulu nasi husna ku gaya wa mutane magana mai kyau to ashe kaga kenan babu abun da ya fi sa mutane su yi amfani da wa'azin mutum kamar a gaya musu ta hanya mai kyau kuma a sassautar da murya a sassautar da murya a kansu wannan shi ya fi sa su ɗauki wa'azin ma'ana ko da gaskiya ne zaka faɗa to ya zama wannan gaskiyar ka isar da ita ta hanya mai kyau to gaskiyar za ta fi karbuwa idan misali an ce wannan gaskiyar mutum tamanin ya kamata su karbi wannan gaskiyar inda ka bi ta hanya mai kyau to rashin bin hanya mai kyau zai iya sa ya zama ba mutum tamanin da suka karba ba bai wuce mutum arba'in ba mutum arba'in ɗin da suka ba su karɓa ba su saboda wannan hanyar da ka biyo ne ya sa ma suka kiɗin to sai dai kuma abin nake so in koya wa mutane a nan ba wai kuma koyawa ba in tunatar eh abin nake so in tunatar da mutane a nan shine watan lokacin da mutum ya faɗi abubuwa masu kyau to ka yi ƙoƙari kawai ka ɗauki masu kyau ɗin abubuwa da aka samu akasinsa kuma sai ka ajiye su ba dole sai ka yi amfani da su ba kuma uh, ina gani uh, babu laifi idan mu za ka fito kuma sai ka yi magana sai ka ce to eh wane maganan da kai akan kaza kaza kaza gaskiya ne kuma ka yi daidai amma waje kaza kai ma da ka faɗa gaskiya kuskure ne bai kamata ka yi kaza ba a wajen so kaga a wannan bangare kenan ga waɗanda suke da irin wannan kyakkyawan fahimta na cewa sun yadda abun da ya faɗa ɗin daidai to amma sarki zaki ina tabbatar maka akwai fa waɗanda su suna gani kwata-kwata ma wannan sassaucin da ya yi su suna gani ya yi sassauci kan wani bangare ne da dama ba su yadda da wannan bangaren ba kuma ba su yadda wannan bangaren a matsayin suna ma iya daidai ba saboda haka wannan bangaren suna kan bata to tun da har ya nuna sassaucinsa kan wannan bangaren don haka su ba sa tare da shi kawai yana da kyau ka fahimci wato abinda mutanen za su kasu gaskiya kashi kusan biyu ko uku ma wato kashi na farko akwai masu ganin cewa eh ya faɗi gaskiya amma ya rasa usulubi a cikin isar da saƙonsa akwai kuma waɗanda daga cikinsu suna ganin cewa a'a wannan fa abun da ya yi shi ma kwata-kwata ba daidai ba ne tunda wannan sassaucin ya yi shi ne akan waɗanda su suna kallon su a matsayin mushrikai ne ma ko kafurai ne ma wataƙila ka fahimci maganar da nake faɗa sarki zaki da waɗanda suke sauraro na to to kaga kaga waɗannan mutum waɗannan mutum na farko ɗin kaga ai suna da kyakkyawan manufa amma su abin suke magana abin ya faɗan ba wai ba gaskiya bane to amma dai usulubin da ya biyo din na cewa wasu jahilai shi zai sa ba dole su saurare shi ba tunda har ya ce musu jahilai ko kuma a'a akwai contract da suka ɗauka ta yiwu a ce eh ko da za a samu ma wani idan bai ɗauki contract ɗin ba kuma zai ji zafi in an faɗi haka tunda shi ya san bai ba wannan contract ɗin tattare da shi a fahimci maganar so saboda haka akan wannan shi ya musu zafi don haka ma suke ƙoƙarin su yi faɗa da abin da yake so ya kawo ɗin. To su abin da nake so tun da Allah ya taimake su suna da zuciya mai kyau na sun fahimci cewa abin da ya faɗan daidai ne amma dai matsalarsa ya yi amfani da kalma ta jahilantarwa ya yi amfani da kalmar cewa ko contract suka yi to wannan ya kamata sai su ɗauki gaskiyar sai su ajiye wancan ɓangaren ina gani abin da ya faɗa na wanda ba daidai ɗin ba sai su ajiye in kuma su masu iya yin nasiha ne sai su fito su ce to ai lalle abubuwan da ka faɗa haka ne to amma sai dai waje kaza wannan ba haka ya kamata ka yi ba sai su faɗi abin da ya kamata a yin to ina gani da wannan shine abin da ya fi dace nake abin da muke roka na'am mai zuwa da malali ya turo min da full video din zan yanka mu suka farko har karshe to magana to babu laifi to babu laifi ba kowa dama saboda kaga magana da siya nan da kake kawowa abu ne mai kyau kwarai da gaske to kaga gaske adalci sosai mu saka full complete ko kuma a ba ma complete ba mu duba ta inda mu saka ma full complete din to babu laifi ji eh wannan ba ya so jama'a kuma Abdullahi ina gani eh wannan ba to to babu laifi insha Allah mm, to Allah ya samu dace insha Allah Allah mm. jama'a ku hakuri shai zai cika mana da addu'a insha Allah wanda ba kiran su ba ku yi hakuri mun sake eh, yanayin ah, wannan gaskiya mm. eh, mun ga haka shine mafi alkhairi ah, mm. ka da ka eh, karatu malluma ya zama wani abu kaɗan amfani mai kyau ka yi ya kaji wani karatun ya wuce awa hudu awa da ya mm. fara yana ya shiga aiki bai samu ya ji duka ba shiga bai sake dawo ce sarki zaki ina duban wani program amma ban samu aiki ko kuma a wani abu ya sana tashi za a iya turo mini kuma to kaga amma hmm. wani abu kaɗan dai samu lokaci ya ji kuma abu mai kyau washe gari kuma ya hmm. sake zuwa ya ga abu mai kyau wasu abu hmm. kaɗan muna da insha Allah a saurare mu za mu zo da sabon sati a kan wannan topic kan wannan daya daya saboda mun da farko akan ba mu ji duka ba ƙarshe kuma muka zo muka ji abu kaɗan tun da malami ne yana tare da mu za mu zo mu mu saka duka mu ji insha Allah layin Allah yadda to bismillah to insha To alhamdulillah to a ƙarshe dai abinda zan faɗa Allah ya haɗa kan al'umma musulmi baki ɗaya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilayka bi nabiyyika muhammadin nabiyyir rahama. an takdira lana hawaijana ya man taqaddasa fil majdi wal ula mun gode Allah ya saka da ya maula Allah ya saka da